wato nazami ne wanda ke kunshe da baitoci 149 ana cikin da 151 ne kawai babu sannan abinda yake kunshe a cikin kamar yadda muka da kawo bi kawa'idar zafi wa tsabe wato an yi ƙoƙarin tattaro waɗansu ƙa'idoji ne da za su taimaka ma duk wani ɗalibi mai sha'awa mai sha'awar ya san ilmul jarhi wa ta'dil idan aka ce ulumul hadith ya kunshi ilmin mustalahul hadith ya kunshi ilmul jarhi wa ta'dil ya kunshi ilmin ma'arifatin ilalil hadith inda waɗannan rasa guda uku ka tattaro su wa ikra ulumul hadith a littafan da suka fi yawo galibi a hannun littafai sai dai a cikin matsalar hadisi akan faɗi istilahi na albarko wasu ayi an gani akan faɗi istilahi na albarko wasu ayi to har ta sai mama akan ga kamar in mutum ya fahimci wannan istilahi na albarko wasu ayi da suke cikin kutubin kutubin matsalar hadisi kamar ya kamata a ce a kan irin wasu ayi a istilahan ne na ilimin tun daga ha har ake fi tudu da kaje babu masu korewa ya su wannan turabu ba shi ne ba to istilahat ne da ake amfani da su a matsalar da ilmin zafi wata abinda amma ba su ne asalin ilmin zafi wata abinda ne babu shakka akwai wanda za ka ga an dan wasta a bayani wanda ba bakin gwargwado an dan wannan sai da abin da yake faruwa za a ga wasu ka'idojin da kake karanta su idan ka je babin fasahi za a ga kuma wani abu ne da ba su ba an gane wannan ko kuma ba yadda kake tsammanin su haka shi ba kai wasu ma ka iya cewa kai baka zama na application na su ba kai da sannan kuma akwai sannan abu na biyu da nake son lokaci akwai akwai bambanci tsakanin والتابعين والرجال an gani ilmin rijal saboda aka ce ya kunshi ilmin rijal amma ka ce ilmin rijal an ka ce ilmin rijal ya kunshi ilmin eh, rijal wata taji amma da aka ce ilmin rijal wata taji to har yanzu da sauran ka bai ɗauko maka ilmin rijal su ke sa ko kutubo wasu sun ɗauka su ne kutubo rijal ko الكفين الدلالة رد التجريح أمداني والتعديل أما إلي من دلالة داني تشيكما بعد من ذات الدنيا كينا توقفين تتساني إلي موجزال آه، معرفة idan kana so ka fahimci wancan fitowar rijal din ka gane magana da ake yi to sai ka san irin wajen shi wata ne to kuma gaskiya rubutu na malamai ya yi karanci kwarai musamman a kan irin wajen shi wata ne ya yi karanci kwarai da ba su da yawa gaskiya amma an yi sai dai ba su da yawa to wannan na daga cikin abin da ya sa a ɗan kaɗan da aka yi da kuma sun san cewa da sun ce. aka dan haɗa waɗannan baitocin na fata Allah shi to idan an fahimci bayani na idan ka san ilimin zarafi wata abe shi ne zai ce na kama ka san mene ka san riga san me yasa ake ruwayan hadisin wani me yasa ake ajiyewa a ina ne ake ajiye hadisin wani